الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ليجد مكتابا أتيك ونكراتم ونوانا للتافي ميتونا المقدمة العزية للجماعة الأصرية في مصحب الإمام مالك بن أنا رحمه الله تعالى طالب أبي الحسن علي المالكي أشاذلي إذا ما أمنت أبا muna ƙarshen bayani dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen kome idan an yi aure an yi saki sai kuma batun kome batun kome ɗinnan nan yana babi ne na ainihin saki daga aure sai saki la ƙaddar Allah zalim ba a fatan haka ya faru amma dai idan abu ya gagara ko ya faskara to karshe sakin za a yi a nan malai ya ce faslo wani fasali na musamman kalafin risala ya faɗa cikin littafin risala wannan ya gwada littafin risala ya riga yake kuma littafin risala yana da muhimmanci kwarai da gaske wanda shine za mu shiga idan mun gama wannan littafi insha Allah ta'ala yace walahu yana da halin ailil mutalliki zaujatahu ga wanda ya sake matarsa yana da halin yin mai arrajatu fillati tahidu yayi kome ga matan da take jinin al'ada wanda take haila to daga nan za mu iya fahimtar cewa kamar matan da ba ta haila idan an sake ta ba za a iya mata komai ba kenan alhali ba haka abin yake ba domin saboda wanda ba ta haila idan an sake ta za a iya yin mata kome, haka ma wanda take haila idan an sake ta ita ma ana iya yin mata kome sai dai kowannensu akwai adadi ko kuma akwai ka'idan da aka zayyana amma idan mace tana jinin haila tana yin jinin al'ada mijinta ya sake ta to zai iya yin mata kome malam tadkhul fil haidati salisa matukan bata shiga haila na uku ba fil hurrati a cikin ya zimana idan ya ce a wisaniyati fil amati ko kuma haila ta biyu idan bai wasu saboda ya idan an aure ta sakin da aka bata aka baka dama kai mata saki uku ne haka ne ko to haka ma jinin da za ta yi uku ne wannan uku ne wannan uku ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun salasata qurun ana nufin haila uku ko ana nufin tsarki guda uku sannan da aka yi ta bayanai sai Allah ta baraka wa ta'ala yake me yake at-talaqu marratani fa in taqum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsanin sannan sai ya fadi wata ka'ida haka ne ko wato saki guda biyu ne saki guda biyu shine kake da yanki? wannan ki yake gwada ɗaya kana da yanki biyu kana da yanki amma aya ta gaba sai ta ce mai fa'in tsallaka idan ya sake ta to falata hillu lahu min ba'du hatta tanki zaujan gaira ba ta halatta gare ki sai ta auri wani mijin gaba to shi yasa in ka ɗauko lissafi daga farko duk da kasancewa ayar farko ta ce wal musallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa qurun wannan yana nufin saki da yake nan duk matan da aka sake ta saki ɗaya tana jinin al'ada to za ta zauna jini uku idan ta yi jini uku mijinta bai sai mai da ita ba bai sai mai da ita ba sai dai sake ba da sabon sadaki kun ga kenan akwai hikima mai yawa idan ya kasance mace tana jinin al'ada da aka ambaci guda uku nan tun da in ta yi na farko za ka iya mayar da ita in ta yi na biyu za ka iya mayar da ita in ta shiga na uku kuma shi kenan ba yadda za ka yi ka mayar da ita haka ma saki na farko idan ka yi za ka iya mayar da ita sai ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sai ka ce saki biyu shi idan ka yi saki biyu za ka yi mai za ka yi kuma sallama ta tafi gaba daya kun ga kenan an ba shi dama to amma fa in sallaka ha to fala ta hillu lahu in ya sake ta saki na nawa bayan biyu na uku kenan to ba ta halatta gare shi kamar yadda wancan salasa ta kuru'in din nan idan ta tsallake bai isa ya mayar da ita ba sai an sake sabon aure to haka ma wannan idan ya mata saki uku bai isa ya mayar da ita ba sai ta auri wani mijin daban sai hukuncin su ya dan bambanta ina fata an gane to waɗanda ba sa jinin al'ada fa wani ana maganar matan da suke jinin al'ada yasa aka ce wal musallaqatu yatarabbasna jam'in su su mata an saki wancan an saki wancan an saki wancan dukansu suna jinin al'ada to ya tarabbas na biyan kusa hinna salata ta kurowa to idan ba sa yi fa wallahi ya isa min al-mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salatatu ashhurin wallahi lam yahidna sai Allah ta'ala ya ce to wanda ba sa jinin al'ada saboda shekaru da yawa ko kuma saboda karancin shekaru ko kuma kwata-kwata ba sa yi to idan an sake su watanni uku za su amma da zai baka mamaki shine waɗansu alkalai sai su rude ko ba sani ba ne idan aka sake mace sai a ce ta je ta yi wata uku to kai ya za ka yi wannan hukunci a matsayin ka na alkali kai wawa ne ka tambaya mana tana jinin al'ada ne ko ba ta yi duk alkalin da a kotunsa aka sake mace ya ce ta je ta yi wata uku sannan ta yi aure to wannan ya gwada alkalin jahili ne kuma bai cancanta ya alkalin ba hudun barna yake don da har ma ya koma na zamani ko a cikin constitution din an ce watanni ku ne mala abokan constitution din bature ma idan ka saki mata yaushe ce maka kamar yadda ita yauke ne baka da yankin da za ka maife ta wai a cikin ɗin ba bature sau nawa ake sake mata mu dai mun sani a zamanin jahiliya kuma na san ɗin ba bature da bakaken da suka zama turawa karfi da yaji na san duk a tsarin su shine ko sau nawa kana iya sake mata domin mafi yawa su ne suke da aƙidan ko suke sake matan su saki ɗari idan mutum ranta ya bace sai ce na sake ki saki ɗari idan aka sake taba ki aka ce haba kai ko yace dubu a ce haba kai ko yace miliyan saboda duk ya san abin banza ne ya tafi dun jahiliya din da suke yi kira irin na sani kamar nasara idan suka yi abin nan ma ba a saki kafin a yi saki yana da wahala in ka wuri mace to ta zama alaƙaƙai ɗinka kawai haka za ku ƙarasa kuma yana jin ba a mata kishiya ko amma ba a dabaran da fasto zai yi mata kishiya eh Wa babu dabara wato guda ɗaya kawai ok sai dai akwai wanda suke a outside wannan kan kaga dama kai goma wala mutaki zati akdari eh wato kilakai an san kilakai ko wani ba bai san kilakai ba an ka tambayi ki fasara sai ce kulkiya ke nufi kai mai kilakai kilakai kulki ko to kai abokinsa mai kilakai matan matan da take waje kansa a'a ai wayo yake so ya yi yana so ya wayo ne ya to kun gani yasa gashi muna fassare fassare da Hausa ma ba abin nan ba kai kanin Aliyu menene koyayensa ne kila kai dukan ku uku na baku wannan tambaya to ba ku zan kila kai ba eh karuwa amma dai wani ne fada muku ta baya eh wani ne yau akwai akwai wani ne fada eh to ya za wani karatu masu wannan yi sai an sake jinsa eh Allah ya kyauta saboda haka makin da ba ta jinin al'ada kamar yadda muka ambata saboda lalura saboda ba ta da lafiya saboda shekaru saboda karancin shekaru ko kuma haka Allah ya yi ta to idan an sake ta wata uku za ta yi to shi ne mafi yawa sai ga alƙalan suna ce wata uku wata uku wata uku kuma ba daidai ba ne ba daidai ba ne tambaya za ka yi kina jinin al'ada eh to sai kin yi guda uku ba ki jinin al'ada eh to wata uku za ki saboda haka kafin wata uku ya kare yana iya mai da in ya kuskure ya bari wata uku ya kare to fa sai yadda sai da shi ma'ana sai da sabon sadaki amma kuma in saki uku ne ko da ba ta jinin al'ada inda ya mata saki uku to bayar da za ya gyara shi yasa kullum nake jaddada wa mutane wallahi su tsoraci Allah su bari yin saki uku lokaci guda tun ko da ka je ka ɗauki fata wanda suke ce saki ɗaya ne za ka shiga rudani za ka shiga rudani duk mutumin da ya sake matarsa sake uku lokaci guda to sai kaga Allah ya halaki da fitina ko da an mayar masa da ita wani abu yana faruwa tana da kishiyoyi ko abin nan wata kishiya tana iya faɗin magana ta ce daman zaman zina kike yi ta haɗa ma da mijin ko kana kusa ta ce ‘ya'yan iska kawai sai ka maza sai ta ce ba saki uku kai ba kuma ya ka je ka samu wasu malamai ‘yan ciwa sun ce maka ɗaya ne ‘yan iska kawai tafi wancan daki, tafi wajen karuwanka za ku ji maganganu iri daban-daban ya sa kaga tun da farko ma karka yi uku in kuma kai ukun gara ka sallame ta ka tafi sai ta je gidan wani in ka kwato ta da ƙarfi kenan ka kasa kwato ta ka haƙura duk ya fi maka zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan 'ya'yan da suka samu a tsakani ba mai musu gori ba mai faɗa musu bakar magana amma wallahi matukan kayi uku aka zo aka sake mayarwa to za a ta faɗin bakakin maganganu iri daban-daban ana iya samun wata matar za ka sake ta sake ɗaya har uku ko rabu ta je wani gidan su yi rikici ya koro ta da sake uku ta sake dawowa hannunka ku sake rikici ka sake sake ta sake uku ta koma can kuma sun yi rigima ya sake tsako ta sake uku to sai dai irin waɗannan mata da za a samu tsakaninka da su to ran da ku haɗu a hanya ku biyu ne kan ba zan ya za a yi ba eh, ba zan ya za a yi ba wannan zai yi tsaki wannan ya tsaki wannan ba zai ja da kan hanya ba wannan ba zai ja da kan hanya ba sun ana samun haka amma kaga ga ba haramun bane ba haramun bane ana iya samun haka a garuruwa daban-daban ma an samu haka to kaga ga ya fi sauki tunda ta je wani gidan ne batawa suka yi ta dawo gidanka ko da ita take shiryawa a haka in wani lokaci za ta zo ta tsiye ka ta ce sai ka sake ni kuma kana sake ni gidan wani zan koma ya ce munafiki ne a yi ta ce kai ma munafiki ne gaji ba zana karkashin kama wai tana kiran ka munafiki tun da ka kira wancan munafiki to amma dai inda ya aure ne aka yi bisa ka'ida musulunci bai haramta ba ba haramun ba ne to gara a kiyaye ka'idan ko da ana samun canje-canje ya fi sauki akan a shiga ainihin rudani ko dugu-dugu don warware shi yana da wahala kwarai da gaske Allah ya kyauta kala sharihuha mai sharhin ta na risala mai yace an radi'atu yamlikuha zawju fi kulli talaqi kome miji yana mallaka ne a cikin kowane saki na qata adaduhu anis salati wanda adadinsa bai kai uku ba malam a ma'ahu fida'u sai dai idan babu fansa a cikin ka mata zobe soho ba zai yi ba matan da ta ce tana son ka sake ta sai ka ce kai ba za ka sake ta ba sai ta biya wani abu Ta ce nawa kake bukata kai yanko kudi ka ambata mata ita kuwa ta je ta samo kudin nan ta baka ko da ku wanda zai aure ta ne ya dauki kudin ya bata aka baka ka karba to shikenan wannan saki ya tabbata talqatun ba'inatun aka ce saki ne wanda yake mai nisa a lokacin ka ce kama yadda ita ba za ta mai su ba kama yadda ita ba za ta mai su ba saboda haka ita abinda za ta yi shine an warware aure ne tsibirai kawai za ta yi shine aka ce jini guda ne kawai za ta yi yi jini da shi kenan za mu yanka yi jini ɗaya za a tabbatar da cewa ba su da ciki saboda in tana da ciki wannan jinin ba zai zo ba don idan tana da cikin ka bayan ka karfi kudin to saki ya tabbata amma bai halatta ta yi aure ba saboda akwai cikinka haramun ne haɗa maniyin ƙarfi guda biyu a cikin ciki guda ya na ambaci ƙarfi guda biyu tun kowa ya gani eh to kun ga kenan za ta yi zama to sai dai baka sani zaman da za ta yi da cikinka da haihuwan da za ta yi maka yi sa'a ba wannan kudin da ka lauka aka lauka aka baka ka sake ta to ba sai an tini jin bari ce sai dai kai hakuri zai da tana cike tana iya marar da cewa haka kawai sai ta yi kame kame a ce a nemo ki da cikinsa ne a zo idan an kai ta wani asibiti sai ta ki mamurmurowa ta ki farfadowa sai an kai ta asibiti mai tsada ko a kawo mata kowane irin nau'in abinci ta gidi sai ka haɗo mata abinci haɗaɗɗe wannan kudin da ta baka sai ta yake wannan mutum kafin ta haihu sannan kuma ta haihu idan baka yi abin da ya kamata ba ta kai ka kotu zuwa akwai akwai alƙalan da suke suna kwatantawa idan ka kuskura matarka da ta haihu maka ta kai ka kotu in dai alkali yana da adalci da abin nan to za a yi lissafin abincin safe ne da abincin rana da abincin dare da ektara domin lokacin da take shayarwa wannan kayarwa nan yana sa ta yunwa da safe za ta ci abinci da ya fi na ɗari biyar a yanar da an yi dariya to kai kana nufin cewa za a bata kunu da kosai ne kunu da kosai to mu je kunu da kosai da safe dari nawa kunun da ya dole ka bata mai kauri don ba za ka bata kunun zaki ba sannan abincin rana dole ka bata abincin rana lafiyayye sannan ka bata abincin dare lafiyayye tun da ɗanta yana kyan nono in ba haka ba ka ki ba shi nono din sai dan yara ne in ka gaishe sai ka zubar da hawaye kuma idan akwai adawa ba ruwanka wallahi ko mutuwa zai barata da mu ba saboda kai to kaddara da safe 200 da rana 300 da daddare 100 nawa a bar shi tuwo da miyan kuka amma dai da yaji 250 eh sannan ga extra ya taki nawa kudin omo da sabulu saboda yawan kaki da fitsaki sannan zannuwan da za ka saya don saboda goyo yana kake zanyi to kaga yana ka samu alkalin da yake zai tsaya tsayin daka ya dora maka wannan nauyi sai ka goma gwamnati gara kama ya tinta ma ya ta sauki saboda haka kudin da aka baka na kul'i sai an cinye ka kaf gaba daya wannan shine tsarin adalci amma ka je ka samu wani alkali ka dauki kudi ka baki ko kuma abokinka ne ya zo ya zalunce ta da kai da ki din duk in kun je lahira za ku yi bayani yau akwai azzaluman alkalan da suke haka mace ita aka zalunce ta sai shi kuma ya je ya samu abokinsa shine alkali ko a je a har ki ko wani lauya wanda yake lalatacce azzalumi ana maganan yan ta'adda a waɗansu wurare waɗannan ma suna daga cikin yan ta'addan musulunci kwarai da gaske Allah ya kyauta na'am ala wajihi ma za ma lam yakun ma'ahu matukan ba fansa ya ta bayar ya sake ta ba aw ma lam yakun ala wajhi al ko kuma a fiska na ainihin barranta walfidiyati da fidiya domin mutumin da ya zo ya ba da abin nan matarsa dama ya ce kai barrantacciya ce ko ta ce kai barrantacce ne to shi nan saki ya riga ya yi barrantacce gaba ɗaya ne gaba ɗaya yin ne ba yadda za a yi kama yadda ita ba ni ba ke uku ne sai dai in ka yi riba eh don tun da aika ce ba kai ba ita amma mutumin da ya saki matarsa sake ɗaya ko kuma sake biyu aka ce ta zauna a gidansa kada ta fita la kadari la allallaha yuhdithu ba'da zalika amra saboda idan kai saki daya tana gidanka ba ta koma gidansu ba Za ka dinka ta abinci komai da komai ba ta. mai yawa ka shiga dakin ta ma ka gaishe ta akwai wata matsala babu kenan sai kama hanya ka fita ran da ka shiga ka ki fita sai bayan isha'i don ba mamaki bayan yi wacce tana ta jiranka kai kuma da ka shiga sai ka ki fita sai ka kwana da safi ai ba sai har tambaye ka ba eh kike na yi ne. dalilin da yasa aka ce kada su fita kenan kuma kada ku fitar da su ashe ba karamin wawa bane duk mutumin da zai sake matarsa sake ɗaya ko biyu ya nemi kayanta yana watsarwa ya ce ke tafi gidanku ba ruwa na da ke waɗansu iyayen masu na masa magana yana mayar da martani wannan ba ƙaramin wa'awa ba ne maholo ƙwarai da gaske sun ya zaba wa ayan ƙura'ani ka kyale ta aka ce ma idan ɗaki guda ɗaya ne sai za ka je ka nemi wajen haya ko ka zo masallaci shi yasa ake fito da yawa za a iya ka waje a masallaci ka zauna tun da lokacin da abu ya faru kana cikin zuciya kwana ɗaya kwana biyu mai yiwa ba za ka je gidan ba amma kuma in baka je gidan ba fa dole ka aika muku da abinci in baka aika muku ba dole ku aiko duk inda kake don idan baka ba su ba wannan dan jinkirin da ka yi ranar takin kiyama sai Allah ya tambaye ka saboda me saboda akwai igiyan auren a tsakaninku wato igiyan bata gama lalacewa ba ko bata gama tsinkewa ba da shi yasa aka ce dole ka kula da su kuma idan aka samu daidaituwan al'amura tun da ne uku za ta yi idan ba ta jinin al'ada kuma har watanni uku za ta yi to za a sasanta ha kawai lokaci za ka shigo ta ce ina za ka je malam wai ina za ka je Kwarai da gaske tana cikin ɗakinta tana abin nan ka zo ka ce za ka shiga ɗakinta bayan ka sake ta ka je kan gadonta ka zauna ai wata sai ta tsokane ka malam ina za ka je kai kuma kana wani gunaguni ba a gani da suke bala da eh. ma dai an samu la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amura. abinda ake nema wa ina inma kanat lahu raja abin sani zai samu kome ne malam tanqadi al-iddatu matukan ta kare idda ba liana al-ismata bayna zaujai ne. saboda igiyan aure a tsakanin ma'aurata guda biyu la tanqati bima duna salat ba ta yankewa idan an samu sakin da bai kai uku ba fil hurrati ga ya idan lam yakun ma'ahu fida'un matukan da babu fafansa idan akwai zobe ba magana eh idan kuma baiwa ce saki biyu ko kuma jini biyu malam san kadil idda wato matukan ta kare idda ba nan ma in ta kare idda babu magana a mayar da ita ba zai yi ba ka riga ka maka ka yi sakaci kuma kun sai idan mutum ya sake matarsa sake da ya kowa biyu ya banta a gida a gidansa kana jin akwai wani wanda zai zago ya ce ya zo neman ta ai sai ka rade ki ba ma zai zo gidanka yana neman ta ba kwarai da gaske amma an ka kore ta gidansu to fa akwai babin da na jirwaye mai kamar wanka labari zai iya bazuwa cewa wancan tana gidansu dama yana da yan format dinsa da za su baki labari ya daɗe bai je gaisuwa ba sai ya je gaisuwa gidan ya ce a'a ya laga wance a ce ai ka ya kare a'a aurenki ya kare eh to Allah ya sauwake Allah ya sauwake amma dai ina saki ɗaya ne ya kamata ka ji tsaye gumi eh shi ba akwai abin da ya boya bayan nan akwai abin ina saki ɗaya ne eh saki da yanayi amma ya koro ni ya ce ba zan zauna a gidansa ba ya cici mutunci na ya watsar da kayana a to amma yi kina da waya ko don naga kamar wani matattin haida ma shi ya fasa mun waya ma gaba da to za a yi ko miki da waya ya yi gina ya riga samu su kuma iyayen suna gani za su ce ah lallai za su iya fahimta sun san iyaye tsofin hannu ne kwarai da gaske ko kai ma an ka kwana biyu za ka iya ganewa kwarai da gaske ai abu ana iya gidanka abin nan za ka iya ganewa ya yi ko mata da waya amma idan tana gidanka za a aika mata da waya wallahi sai dai yayanta ko da ya aika mata da waya amma wani saurayinta ko tsohon saurayinta bai yi sai aika mata da waya ba amma tana gidansu komi yana iya faruwa ba akwai abin da ba za ka iya tarewa ba balle ma a ce ka kore ta akwai haƙoƙin da baka bayarwa shike nan wani sai ya dauki hidima duk yadda ka yi kama yadda ya ta ba za ta taba yadda ba musamman ma tana tsallakewa dalilin da ya sa aka ce su ji tsoron Allah kenan duk mace za ta iya yin karya ha kawai sai ta ce ta tashi ga jini na uku ta ce la ilaha illallah sai ki ga jini na uku kuma dama da gangan yi haka to shi yasa aka ce ka ji tsoron Allah sai ce to tun da ta ga jini na uku ai shi kenan yanzu amma dai barin je sai ya karaɗe garin na yana neman fatawa suna nan su, lokacin da bai kamata ma ya zo gidanka ba sai ka jana maka sallama sai ka fito sai ce wallahi eh kawai ya kama kyakkyafa wani waje ya za waɗansu sai ka suna ta bata maka lokaci ka yi bayani da Allah malam kana ɓata min lokaci wai sai ce wai suna tare da kana tare da matanka sai ne zai ce a malam ba na dauko bayani ba ni ba zan saurari bayani ka bayan za ka daɗe ka daɗe kawai gaba eh to ya kaga ya ya ji ba kasa cikin fitina to amma in tana gidanka ka danna zuciyanka tun mutumin da ya sake matarsa sake ɗaya ko biyu ya batta a gidan har ta gama iddanta to zai yi wahala ya rabu da ita kuma zai yi wahala ya rinka saki akai akai yana da wahala in mutum ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake ki amma in baka kiyaye ba ko ka shiga fitina kenan Allah ya sauke na'am warradi'atu takunu bin niyya kome yakan kasance da niyya ne sai dai ma alqauli sai dai kuma ana son idan kai niyya ka hada da zance sabanin magana ta gaba au bin niyyati dun alqawli ko kuma da niyya ba tare da zance ba idan a gidanka ne kama yadda matarka da niyya ba tare da ka faɗa ko ka yi aiki a aikace ba yana da sauki ya sa Allah Ta baraka wa ta'ala yake kada ku fitar da su kada su fita amma idan tana gidansu ne kai niyya kama yadda ita baka furta ba to karshen ba ku yi sa'a ba ko to za ku kari to idan ka ce kama yadda ita ba wanda zai ta ina fata an gani shi yasa in ka kudurta niyya to ka fada da wuri yanzu ga waya kana yi sai ka ce to ka kira babanta ko ka kira yayanta don gare yayanta ma ya fi arha ba za ku yi doguwar jayayya ba ko ka kira dai wani wanda yake sa'anka cikin da su ba za ka rasa ba da ce da Allah wance dai gakin nan dai mun rabu gaskiya na mata wulakanci amma dai na yi nadama don Allah a yi haƙuri kuma na ta ba da babu haƙuri amma ya yi to Allah ka taimaka mu ni yanzu ina so in sanar da kai ne ka je gidan ka sanar da su ni na mayar da matata don Allah su yi haƙuri don Allah su yi haƙuri don Allah su yi haƙuri to kaga ni ne kake fala mola kake wa ba zan yi gaba daya eh kana don Allah don Allah me yasa tun farko kai abin da bai dace ba me yasa tun farko kai haka to amma dai a shari'a musulunci in kace ka mayar da ita duk wulakancin da kai ta ko wannan ita ce ka'ida sai dai in ka mayar da ita da niyyar mugunta to ka tabbatar kai kuma Allah ba zai barka ba don akwai waɗanda suke mugunta wa iyalansu kana cutar da ita sai ka ki sake ta ayi ayi ka ki sake ta kana wulakanta ta to ka tabbatar ba za ka kare da duniya lafiya ba tun da kai ga daren ka mugunta ne to fa kana hannun mala'ikun Allah a yi taka tsantsan amma dai in ka sake matar ka sake ɗaya ko sake biyu ko tana idda ba ta shiga idda ta uku ba ba ta ƙare idda ba to kana iya mayar da ita in ka mayar da ita da niyya to ka fala musu amma yin a gidanka ne ike nan wannan ko baka furta ba kawai karfa-karfa za ka yi eh, ana ce ina za ka je sana ce ba gidana ba ne ba gidanka ba ne amma ba ka sake ba bai to na dawo da ke a ni ban yadda ba mm, mm. ai na riga na dawo da ke ki haƙura kawai yau a ɗakin nan zan kwana yi eh, bai da gidanka ko da ma za ku yi rigima tun da already ka riga ka mayar da ita don abin da ake gudu a nan akwai sabani na malamai ka sake ka ce ka dawo da ita kuma sai rigima ta kaure to kaga fa sai ka sake sakewa idan ka sake sakewa wajen waɗansu malamai saki biyu ne don ka gara da ya da ya kwarai da gaske to shi yasa ko da za ku ɗanyi rigima ni dai na dawo da ke a lambaran ban yadda ba ki yi haƙuri ni dai na dawo da ke kuma a ɗakin nan zan kwana ba za ka kwana ba inda ya ka kwana sai na jika ka da ruwan zafi ki yi haƙuri don Allah ki yi haƙuri to amma ko baka kwana a dakin baka fita tun da kake ka mayar da ita ta koma wannan ita ce gida kan to su ma ya kamata matan su ji tsoron Allah su san wannan hukunci eh fa inna wa fi nafsihi annahu raja'aha idan ya yi niyya cikin ransa cewa ya mayar da ita fakar sahat raja'atuhu sai ya tabbata shi ma bainahu wa bainallahi ta'ala tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala to sai dai kuma tsakaninsa da ita da tsakaninsa da mutane ta bai ba to shi yasa in kana gidanka ba sai ka furta ba eh ka sake ta ka dawo da ita shikenan a zauna lafiya kuma kar ka sake walau in farada al duna niyya da ta lafazi zai bakin mutum zai kwace eh ya fada duna niyya ba tare da niyya ba lama sahat lahu raja'a da komai din bai dawo ba bizalika da haka fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala zakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ma zakaninsa da matar ya komu shi yasa aka ce nan tunda bakinka ya kwace ka ma yadda ita to sai ka kudur niyya in ba ka ba sai ka ce kwace wan baki ne kai kuskure da ce na ma yadda ke kuskure ne shike nan kuna kan maganan farko kenan ka sake ta to wasu malamai suna gamsuwa da haka wasu kuma sun ce kaman ba da aure ne amma abubuwa guda uku babu wasa cikin su yasa ko a dirama ne idan ka yi kike nan sai eh, ko a dirama ne ina yin dirama suke wani ya amsa ina yake amma diraman da matayen ku kuke yi kasa idan da matayen ku kuke yi da wannan giya ce yi. idan kuma da waɗansu matayen kuke matayen waɗansu to wannan kuma ya gwada akwai hayaniya a ciki in baya da za na tare da mata kai kana da matanka ba da ita kake dirama ba ka je ka yi dirama da matata ta. ni na zama wawan malami kenan yi ko kuma wawan ba gidaje a gani ya za abubuwa guda uku ba a wasa da su abinda ya shafi aure da saki da kuma mai da kuma yanci ya za yanzu malam baban gida kana da ya na ce gatan da yana so ka ce aina baka yin ce na karba kayan shi ke nan daga nan ku ai a ranar nan sa a haɗo don turo wasu mata eh in ka ce a ni ba malam da wasa muke sai ta yi ba wasa sai ɗauko hadisin sai danna mata ga gagari to yi yasa ka zo wajen saki ma ba a irin wannan ba a wasa gaskiya na walwato biduni niyya don haka idan mutum ya sake ba tare da niyya ba sai niyya kawai ko kuma maza maza ya ce kuskure ne aka samu baki ne ya kwace wato wajen kome amma wajen saki ne ka zo ka ce subhanallahi baki ne ya kwace to ya kwace kenan sakin ma ya kwace sakin ma ya kwace walwatu bi duni niyyati la yakunu raja sai dai aka ta magana yace mutum ya sadu da iyalinsa ba tare da niyya ba to wannan ba zai kasance komai ba to me suka yi kenan sun yi iskanci kenan wannan ko haramun in ko suka fara da haka hatsari ne mutumin da sai sake mace tana idda a gidansa ko tana idda a gidansu bai dawo da ita bai je kuma yana saduwa da ita to wannan ko ta zama matar wani haka za su ci gaba da yi yasa wani lokaci zaura sai a hankali ba yana kake musu kasuwa ba ne amma sai a hankali sai Allah ƙara kara mana ladan don gara ma a ce mutuwa ne gara ma a ce mutuwa ne walwatsu haramu mutumin da ya je ya sadu da matarsa wanda ya sake ta matan da aka sake ta ba tare da kome ba ya sadu da ita to wannan saduwan haramun ne zinani sai dai abinda malamai suka ce in ka je ka sadu da ita ko da baka furta ba tun da dai an san ba yadda za a yi kasa abin nan sai dai in kai dan iska ne gaskiya amma dai in ka shiga karfi da yaji ɗakin ana ture ka kana ce kai ba nan za ka kwana to abin da kake nufi shine kama yadda ita amma dai kai kana jin kunya ne kace kama yadda ita ko zan wani lokaci oga sai a hankali eh, kana ganin kai ne oga kwata-kwata ya zaka ka kace ai na ma yadda ke kana jin kunya amma baka ji kunya take ta ba eh ba fil ishadi ala raj'a qawlani wajen ba da ke da abisa kome akwai zantuka guda biyu bil wajibi da wajibi wasu malamai suka ce in ka sake matarka kace ka sake ta kun ga wannan ya riga ya bazu ko ko in ka mayar da ita ma sai ka baza ki dole ne wannan ya guda ake ba za ka shiga ɗakinta ba sai idan ka baza cewa ka mai binta balle sai ya baji waɗansu ka cewa musu habi ne don za ka iya sake mace baka faɗa ba kuma abin da ake so kenan musamman sake ne ko biyu tun da za ta yi a gidanka to karka faɗa ka sake ta yana rubuce duk lokacin da ka je ba za ka kusance ta ba ka kaurace sai bayan waɗannan ta gama iddanta daman ka riga ka sani in kana tare da iyalin ka san lokacin da take jinin al'ada haka za ka auna sai ka ce to daman na barki ne na riga na sake ki ga takarda nan a rubuce sai ihu sai eh, amma dai malamai da yawa suna ganin gara ka fara da wuri kasancewa zaman da take yi idda take kwarai da gaske idan aka samu canji sai ka ce na mayar da ita idan yayin ta suka zo ɗibanta ta eh, kwasanta ka ce a kubarta ta yi idda yana iya yi wa tsakanin nan ka huce to sai ka buga ka ba su haƙuri ka mayar da ita to ba dole ne ka sanar ba habi ne idan ka sake ka haka ma idan ka mayar da ita ba dole ne ka sanar ba habi kun ga kenan akwai fasara guda biyu albabu tafi sai babi na tara filbai'i saye da sayarwa wannan kalma ta albai'u tana da fuska guda biyu har can motsa take da shi a cikin larabci albai'u saye da sayarwa shira'u saye da sayarwa amma idan an ce albai'u wa shira sayarwa da saya amma an ɗauki kalma guda ɗaya to haka za ta tafi da fiskoki guda biyu wala hu talatatu arkanin sai da sayarwa akwai rukunai guda uku alawwal na farko ma yadullu ala rida min qawli abin da yake gwada yadda na ainihin furuci na farko kenan domin furuci ne ko aiki zai fadi na aiki ka kaulil ba'i kaman fadin mai saya ko mai sayarwa mai sayarwa bi ituka na sayar maka wa kaulil mushtari da ainihin fadin mai saya iftaraitu na saya da kaza au fi'ilin ko kuma da aiki kalmuhafati kaman bayarwa dama alkur'ani ya riga ya faɗa illa an takuna tijaratan an taradin eh inda ya samu an taradin wannan yadda a tsakanin kike lokacin da ka zo kuna ciniki da mutum sai ya ce to na bar maka a kaza ka ce ka karba shi ke na saya kaza zai ce maka to shi kenan to ciniki ya tabbata ko kuma kuna cikin yi ka zo ka gwada masa cewa kana son wannan abu ai kaza ne a kaza ne ai kaza ne a kaza ne kuna ta jayayya sai ya dauko abin sai ya ce gashi gashi a bisa maganan ku na karshe sai ya ce to gashi kawai kawo kudin to shi kenan ba kan nan da ya yi ya yadda kenan wani kuma zai iya baka zai ce to ka ƙara mana ka ce a a ne dai haka ya ce kaɗan ƙara ya ce a ya ce to kawo eh domin asalin yan kasuwa wani lokaci za ka samu akwai mafiya yawa wanda ya san harkar kasuwanci riba ko da ɗan kaɗan ne kan hakura saboda abin da ake nema shine albarka amma ku yan kasuwan da kuke sayo abu ku zo ku labta kuɗi wallahi in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama ba zai azurta ku ba ku za ku zauna ne cikin fitina saboda babu tausayi annabi ya faɗa cewa ɗan kasuwan da yake Allah ya ji kayin ɗan kasuwan da yake samhan iza ba wa samhan iza shitara wa samhan iza kada wa iza tada Allah ya albarka wa mutumin da yake yana da sauki wajen saya yana da sauki wajen sayarwa yanzu akwai mutumin da in zai saya a wajenka wato za ka sha wuya kai ma in za ka saya a wajensa zai sha wahala wato za ka sha wahala wannan ba daidai ba ne kamata ya kasance mai sauki ne wajen saya kuma mai sauki ne wajen sayarwa mai sauki ne wajen ba da baki kuma mai sauki ne wajen biyan baki yi wani zai dauki bakin ya bayar amma ba za a biya ki ba to in ba kana da wahalan ba da baki ya kamata a ce wajen wato biyan baki ya kamata a ce wajen karɓar baki kai ma a matse ka musamman mutumin da baya biyan baki idan ya zo yake zai karbi baki to gidansa da yake cikin nasa ku karbi takardun gidan farihanin makabuda tare da gaskiya yi jingina kuma a samu lokaci idan ya ki kawai sai dai ya ji a talabijin ana sanarwa gidan alaran mawa ne an za a kasuwa allah ya kawai wannan kenan a asani rukuni na biyu al'aqidu mai kullawa wa huwa al-bai'u wal-mushtari shine mai sayarwa da mai saya wa yutaratu an shar'anta fi sihhati bai'ihi wajen ingancin cinikin su an kuna ya kasance mumayyizan mai rarrabewa ne wato ba sai baliki ba wato yana rabewa tsakanin abu mai kyau da mara kyau wallahi ba domin wannan ka'ida ba za ku samu ciniki da yawa da ake yi akwai gyara ce tun da za a samu yaro karami a baki kudi a ce je ka sayo kaza yaro ya je ya sayo magi zai je ya sayo magi je ka sayo shuga zai sayo shuga je ka sayo omo zai je ya sayo omo je ka sayo indomi zai sayo indomi je ka sayo kati zai je ya sayo kati kuma ciniki ya yi amma ba domin wannan rangwamen da aka yi ba shi wannan yaro tun da ba baligi ba ne baya da cikakken hankali to cinikin bai kullu ba sai dai duk da haka an ce je ka sayo sabulu ya je sayo sabulu je ka sayo magi ya je sayo magi je ka sayo ainihin indomi sai je ya sayo biskit sai aka ce kamayar a canza maka indomi aka ce ba biskit ba da ya zo kai mai shago tun da yaro ne ba sai ka canza maka domin da akwai kotun musulunci daman ciniki tsakaninka da shi akwai ga'ida kwarai da gaske Ee, eh. amma balagagge mai gida ko ba gidaje ya zo sai yake a bani magi ya ba da naira dubu daya a bani magi sai mai gago ya ce na nawa sai ce na duka a shekansa ne ya zafi ba na duka yake magana ba sai aka ba shi magin dubu daya sai da ya abin nan din da ya karba har ya jiya sai ya ce a ah, ni ka na nawa ka bani ce na dubu daya da ba dubu daya ka bayar baka ce a baka na dubu daya a mantawa ne wallahi na manta ne na ɗari ɗaya ko ɗari biyu wannan kai mai shago sai dai ka ce ku yi ciniki ku warware ciniki wato za ka saya na baka magin dubu daya amma tun da ka dawo da shi to yanzu yana so zan saya a wajen ka dubu daya da ɗari daya eh? ko kuma zan rage oke tun da shine za a yi abu na ko sai dai ya tauki kenan tun da ni mun yi ciniki da kai kuma ciniki ya tabbata inda dai ne ba gidaje ciniki ya tabbata amma tun da ka dawo da kika ɗari ta tun da sai da tambaye ka ce na duka sannan yanzu ka dawo mun da shi bayan kuma ka karba ko ka sa na barka ledar ko na kunce ledar don akwai wanda ake kullawa saboda haka ni ɗari tara zan baka tun da ba gida ne ne ta guna gunin a haka in ya yadda shi ke da ɗauki ɗari tara a baki kai ba ma ɗari tara ba eh to sai a ɗauki abin nan a ɗauki ɗari tara a baki sannan ya ɗauki ɗari ɗaya bayan a baki magin ɗari ɗaya ya zo da dubu ɗaya koma da nawa kenan <laughs> eh sai dai fa ku sani duk mutumin da yake in dai baligi ne da baligi suka yi ciniki ciniki ya fada idan suka zo suka warware shi ake kiran sa iqala wannan kuwa ya danganta da yadda suka yi yarjejeniya kai wani fa zai iya sayar maka da abu sai bayan ka tafi ko menene ya canza sai zai ce malam da Allah dawo dawo don Allah ka sayar min da wannan abin da na sayar maka in ka ce masa kawo kudin da na baka iqala ne idan ka ce ba zan baka ba sai ka kara mun zai ce maka riban nawa kake so ko na kara maka dari ko kaza idan ya kara maka ikala ne kaga kenan in ta bangaren sa ne ikala ne in ta bangaren ka ne ma ikala ne ina fata an gani to amma sai aka ɗan yi rangwame saboda yanzu ba kowa ne ke zuwa ya je sai ya da kansa za a tura yara to ku masu shaguna sai ku ya hankali domin mafiya a yawan yaran yanzu ki dimammu ne kwarai da gaske za ka aiki yaro ya je ya sayo magi sai ya je ya sayo gishiri ka ce ya je ya sayo gishiri sai ya zai sayo abin da suka to gara ma wanda za ka ba shi kudin sai ya je hanya sai ya fasa sai ya dawo sai ya ce wai babu ma wai mai kake eh ai gara shi tun da gaga bai je maka shirme ba ya sake dawowa amma in aka je aka yi shirme aka koma wajen mai shago yake to tono je yana da gaskiya amma dai in yaron da bai balaga ba ne dole a warware cinikin sai a bada abin da yake bukata ko a mayar da kudin kai kuma ka karbi hajarka falayan aqidu bai ugairihi saboda haka wanda baya iya rarrabewa kamar rudadde to cinikinsa sa baya kulluwa wala kira'uhu ko sayansa li sigarin saboda karanci wato karanci shekaru aw jununin ko saboda hauka aw sukurin ko maye aw nahwi zalika ko makamancin wannan yaza mutum ya fito gidan magajiya yazo yana tangadi yace ya baki wani abun da ya dauki kudi ya baka sannan daga baya yazo yace ya fasa to karshe ma an kana son gara ko rabu lafiya ko ma haukaci in ba haka ba zai ya zauna a shago ya karbi abin kuma ya karbi kudin sa wani ma haukacin ma zai ce gobe ma ka kara yasa in ka san mai hauka ne za ka masa hisani shi kenan in ba za ka abin nan ba domin kar a samu rikici tsakaninku in ka samu rikici tsakaninku kai ne ba ka da gaskiya duk ka kai ne ba ka da gaskiya da mahaukaci ne to haka ma mai maye in ka bar gizo zai zai ta maka amaya shago to ba gara ka rabu da shi ba don kada wani ma ya zo yana zargin ka ya ce ai abokinsa ne ya ji ya shawo ne ya rasa shagon da zai tsaya sai shagonsa Allah ya kyauta wala yalzamul bai'u illa min mukallafin yasa ciniki baya tabbata sai daga wajen mukallafi inda baligi ne mai hankali yayin ciniki ciniki ya tabbata idan za a warware sai dai ayi kala asalisu na uku al-ma'qudu alai abinda ake kulla ciniki akai wa huwa Samanu wal musman shine kudi da abin kudin kudi da ajin kudin abinda mutane suka yi yarjejeniya kai, shi yasa musaya shine asalin ciniki asalin ciniki kenan zan ga ka yi ce malam ina son hantafinka da ce kana son hantafi na eh yau kai kuma sai ka ce to malam gaskiya yan kana son hantafi na kai ka bani hulanka shi kenan sai dauki hula ta an baka hantafi naira nawa ne ina ji nan dubu biyu ne ko ko dubu uku ne eh, eh ina yadda kike nan sai dauki hula ta an baka eh ciko kuma eh wannan ne ainihin ciniki na da na biyu kuma shi ne wanda ake bada kudi duk abinda mutane suka yi ittifaki suka yadda kudi ne to zai tafi akan kudi musulunci ya yadda da wannan amma sai ittifakin mutane ke yasa mutum da ya baya iya kirkiro kudi amma kasa tana iya kirkiro kudi kun ga yan majalisar mu na tarayya in suka tashi rana ɗaya suna son su canza kudin Najeriya za su yi canza amma sai dai akwai ainihin bot ɗin da ake nema ka'idojin suka cika ka'idojin za su iya canza suna canza kuma duk wannan nerorin sun zama takardu ba su da amfani domin duk inda ka je ba za su zama kudi ba kwarai ya san an ce a canza to sai a canza shi idan ka je da abinka to sai ka je da kudin da kake bukata sai yasa kudade suna da yawa yanzu kaman a Najeriya akwai kudade da yawa da ake ciniki da su wanda duk yake ko idon sa ya bude to akwai kudade da yawa da zai iya karba za iya baka saifa na Niger ko baka dola na America ko a baka pound na kasan Ingila ko na kasan Sudan za iya baka ko na kasan ma Egypt riyal na Saudiya inda ka san kansa to ana iya yin lissafi da shi kamar yadda wanda zai sai hajarka ya kasance ya san hajar gashi zai yi bayani wa yusaratu fihi ma kamsatu shuruti yasa aka sharɗanta sharuɗa guda biyar na farko a tsahara tsarki duk abin da za a yi ciniki a kansa ya kasance mai tsarki ne saboda haka fala ya juzu bai kuna jisin duk abin da yake cinikin da jasa ne ba zai abin nan ba kaki da kaki fitsari da fitsari ba zai yi ba amma malamai sun yi bayanin kakin dabbobi ya halatta tunda shi ba shi ake yi ba ana duba amfaninsa fato in aka samu na mushe ma ya halatta saboda an san ba ci ake yi ba amma mai ragada da ta je ta sai abin nan fata na na menene na mushe haramun ne ka san ragada da ko mai ragada da eh, lallai kuwa wani nama ne na gyadu wanda ake jafa shi shine ragadada oke to naman saniya naman saniya to shanun ina ne haka ake zamu? oke to warin dawo kanka ragadada amma nan kan hankin maka eh, da ka yi kokari ka dan abin nan to to abokin naka fa ragadada garin tambayi baba eh fatan saniya fatan saniya idan aka sabe fatan saniya aka cire gashin wannan shi ne ake kira in aka dafa da akan dafa shi ya kwana wannan shi ake kiransa da amma kai da kace naman saniya kayi kusa amma waɗansu irin shanu ne shanun caji eh waɗansu irin shanu ne to kun ga kenan ake idan saniya ta mutu ana iya ɗaukan fatanta za a iya amfani da fatan amma kuma a ce za a iya busar da namanta idan aka busar da namanta a zuba masu kiwon kifi su saya to ai kifin mutane za su ci haramun ne eh, haramun ne tunda mutane za su ci shi ne illa amma da kamar idan aka busar da namanta akwai wani chemical din da ake sawa sai a hada a mayar da shi taki a je a zuba a gona kun ga wannan ba wannan ba kamar yadda yake ake janye ruwayen mutane sai a je a yi ban ruwa da shi malatas da kabeji da karas wani lokaci kana jin karas kana jin warin kashi kun yi dariya ko ba ka bane Eh, amma tunda baka ga kakin ba shi kenan ya sa ma idan ka sayo aka wanke ka sake wankewa sun kusan wani lokaci ban ruwan kowane irin ruwa su za su wanke da shi su zo su sayarwa mutane to kan ka sake wankewa amma in ka yi amanna da wannan shi kenan tauna ka ce jinka ba komai tun da baka gani ba amma in ka gani zahiri shine kuma abin takasantar kalazirati kaman ainihin turoso eh menene turoso saki kenan haka ne wala mutanajjisin ko kuma abin da yake ya najastu la yumkinu tarhiru wanda ba zai yi a tsarkake shi ba zaiti. kaman man gada sai yaro ya fitari a ciki idan man gada ya hadu da fitsarin yaro ko kuma ya hadu da zawayin jariri eh, eh. idan ya adiya za ka yi karabe haka ni ba zai yi ba ko kuma mai sai da gwate ne ta yi gwate kawai sai ɗanta yi tumburi a ciki ko jinjirin ta yi zawayi a ciki kawai sai ta gauraya <laughs> eh, amma dai tun da ya riga ya yi wannan ai <laughs> in ta zo sayarwa sai ta yi bayani ta ce ba zai ya yi tumburi a ciki <laughs> Wasu wani abin ba maki a da a da ba ana samun ana samun haka za ga filani da ya'yansu da menene suna tumburi a ciki kawai sai su gauraye nono sai kuma ka zo ka saya a cikin wannan abin nan ɗin ka kwankwada ka biya kara mu eh, Allah yau da to amma dai riya, abin da ta shi shine duk abin da yake najasa ne ko abin nan ya shiga to wannan abu ya ɓaci sai yadda shi haramun domin duk wanda aka ce masa yaro ya yi tumbuli a cikin nonon nan to kun sa ki yarin rinka amai ke in ba a yi sa'a ba sai ya yi kwana da kwanaki yana rikin lafiya wani ma da da ranar ya bar shan nono kenan har abada to an cutar da shi sarai da gaske musulunci bai yadda da wannan ba wal intifa'u bihi intifa'an shar'iyyan ya kasance za a yi amfani da shi amfani na shari'a don haka fala ya juzu bai'u muharramil akali don haka bai halatta a sayar da abin da aka haramta a cinama kalfar sai anan sai ce kamar doki inda don a yanka ne shi ne amma akwai sabani akan wannan magana hmm. ko da yake abin da yake magana kalfar sai kamar doki wal bagali da alfadari wal himari da jaki idan aka rafa alal mauti in sun yi kusan mutuwa in aka sai da su ne za a yi da ke naman jaki haramun alfadari yana nan baina baina haramci ya fi karkata saboda kamar a hadai suke doki kuma ana iya ce amma in ya yi kusan mutuwa ya za a yi ai kamar dabba ce ko saniya ce ta yi kusan mutuwa mutum ya sai haramun ne a sai ta ita saboda ka da tabbacin cewa kafin ta mutu za ka same ta da wuka idan kuma ta riga ta mutu shi kenan to wannan fatan ne sai dai ka sayi fatan a mai don a yi wani abu da ke amma ba a ci ba tunda annabi ya ce ayyuma ihabin dubi da fa tahura amma tahura din nan na amfani da kine ba na ci ba wa adamu nahayin warada da kuma rakin hani wanda yake ya zo fi ainihi a karan kansa sala ya juzu bai'ul kalbi kaman ainihin kare maza Allah ya ce kudin kare haramun amma wani kare yake magana malaman sun ce karen da ya halatta a rike shi to ya halatta a sai da ya halatta a saya sannan kuma da kudin mai eh ma'azin bari kudin karuwa kudin karuwa tana karuwanci akwai irin matan da suke kama waje suna yin karuwanci a zuwa na biyan ka shi ma haramun ne wa kulwanul karuwa shi ma boka ya zo ya kama gidanta yana abin nan yana bokancinsa yana biyan ka da kuɗi mai kauri shi ma wannan kuɗin hayan da ake biyan ka haramun sun ka daure masa gindi ne kwarai da gaske ga sun nan da yawa sai dai baka sani ba to duk abin da yake haramun ne to sayar da ke haramun ne kamar ganguna da irin cd na abin nan na iska Eh, duk ire-iren waɗannan duk abin da yake haramun ne a mallake shi ko a yi amfani da shi sosai da shi haramun ne kamar yadda yake na ci sai dai idan shari'a ta ce a yi amfani da shi ba ce za a yi ba wanda muka yi bayani kamar fata kamar fata saboda haka sai a ce wannan fatan mushe ne to kasan kudinsa daban tun da san shi ba za a ci ba amma in saniya ce wanda yake ba muke ba to an san fatanta shi ma kudin daban don za a iya jemewa a yi amfani da shi kuma za a iya mai za a iya ci kudurato ala ne kuma dole sai an samu iko bisa ki fala ya juzu bai ul'abe kaga bai halatta a sayar da gudajen bawa bawanka ya gudu an neme ki a rasa sai wani ɗan kasara sai ya zo kasayar ka sayar min da shi to kamaki ya san inda bawan yake kenan ba kwarai da gaske walal bayira sharid haka ma raƙumin da ya tsere wa sama ke filma ko kuma kifin da yake cikin ruwa an je an ɗauko maka guda ɗaya sai ka ce to shi kenan bari ka sayi gulbin ba dai ba a haka ya za ka yi ka sayi gulbi kasan kifaye nawa ne wal ilmu bi kullum min as-samani wal musman kuma dole a samu ilimi na ainihin kudin da abin kudin fal jahalu bihima aw bi ahlihima idan ba a san ɗaya daga cikinsu ba ko dukansu to mubtilun ciniki ya ɓaci misali an yashtariya bi zinati hajarin majhulin wa turabi sawage misali shine ya samu abin nan dunkulan kudi irin na da wanda yake ba a san nauyinsa ba ya ce gashi nan ba zai yi ba ya sa zinari kun san yan kunnen mata ko menene akwai yadda ake aunawa akwai sai an auna an san menene a sai yadda shi a hannu haka ba zai yi ba sai dai wanda ya kware akwai wanda ya kware kawai idan ya rike zai ce kudin sa kaza ne yanzu kamar wannan hankali ina jin wanda yake zama a kwantena yana ganin sa haka zai ce wannan hankali ba zai wuce dubu ɗaya da dari biyar ba ina jin haka ne ku eh zai ce kudin sa kaza ne don mutum layinsa ne to za a yi amfani da abin da ya faɗa sannan kuma akwai turab turbaya na na shine makera akwai waɗanda suke kera zinare da azurfa a da to suna kara dusan sai su zo sai su sayar da dusan in aka sayar da dusan za a zo ana duba wani ana duba don aka kai kukure akan manta zinare a ciki wannan gaibi ne ka sayi abin nan ne ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai ka sayi dusan in ka je ka samu dinari a ciki to wannan rabon ka eh amma ka saya da zimman cewa za a samu dinar ko ita abun nan to wannan gaibi ne ba zai yi ba shi yasa duk mutumin da ya zo ya ce maka ga wani abu aljihu na ka saya kuka yi ciniki to kai ma kana son banza ne musamman irin cinikin da ake a intanet shi yasa ake tafiya da kudin ku yanzu yana jin ko kwanan nan ma an tafi da kudaden waɗansu ko da waɗansu yanzu yana wani yana cewa ta yake addu'a na ce addu'a mai wai ya shiga irin wannan na ce maganin ka gobe ka sake ƙwarai da gaske saboda duk abin da yake akwai garari a ciki musulunci ba baya goyon baya akwai yaudara a ciki to mutane ba su san ina shagon yake ba a ina ne ake abin nan idan kudin ka ya bace wa za ka kama duba babu ashe in najeriya suna da kudi suna cewa ba su da kudi wai talauci yana wannan kuna da kudi Allah kyauta faslun sai wani fasali amma saboda lokaci ya kure nan ya kamata mu dakata sai darasin mu na gaban insha Allah ta'ala Abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shida ne ko bakwai ne kan bakwai sama bakwai ne wannan nawa ne Huh? <laughs>